واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين mun yi wa annabi Musa da ɗan uwansa annabi Haruna wahayi cewa, Ku zaɓi wuri a Misra, ku yi wa mutanen ku gidaje don bauta wa Allah shi kaɗai, ku sanya gidajen naku su fuskanci alƙibla wato Baitul Muqaddis, ku yi sallah cikakkiya kuma kai annabi Musa, ka yi wa ka albishir da nasarar Allah da goyon baya a gare su, da kuma halaka maƙiyansu kuma su gaji mulkin ƙasar.